بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu da rana a yau Asabar da ni Sunti zan jagoranci ragamar shirin. Da farko za mu fara ne da labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu gabatar muku da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa bai kamata a yi mummunan amfani da kwamitin tsaro ba ko kuma yin amfani da shi don dalilai na siyasa. Mataimakin babban kwamandan rundunar sojin Iran kan haɗin gwiwa ya jaddada cewa sojojin iran a suke su fuskanci kowace barazana shugaban kasar venezuela ya yi tsokaci kan matakin sojin amurka yana mai cewa amurka tana son kirkiro yaƙi a yankin yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa bai kamata a yi mummunan amfani da kwamitin tsaro ba ko kuma yin amfani da shi don dalilai na siyasa jakadan iran kuma wakilin dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya bayyana cewa an gwada yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya sosai ta hanyar ayyukan ta'addanci da kuma amfani da dabarunta na siyasa ya ce dole ne kwamitin tsaro ya cika nauyin da ke kansa da mutunta inganci da kuma ba da tare da son kai ba tare da son kai ba babu wani memba komai ƙarfin da zai iya amfani da shi da wannan cibiya bisa ba bisa ƙa'ida ba kuma ya yi amfani da shi don dalilai na siyasa ko kuma na bangare guda a jawabinsa a majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a irawani ya ce yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wacce ta kunshi tushen dokokin ƙasa da ƙasa da kuma haɗin kan ɓangarori daban-daban a yau tana fuskantar babban gwaji ta hanyar ci gaba da ayyukan ta'addanci rashin hukunta masu laifi da kuma amfani da hanyoyinta na siyasa daga cikin waɗannan ayyuka misalai biyu masu haske sun cancanci kulawa kulawar kwamitin tsaro ta musamman na farko ayyukan ta'addanci da gwamnatin sahayoniya ta yi kan ƙasashen yankin ciki har da iran ya kana da cewa a ranar sha ga watan yuni shekara ta 2025 gwamnatin sahayuniya tare da goyon baya da kuma sa hannun amurka kai tsaye ta kaddama da babban yaƙi kan jamhuriyar musulunci ta iran ya ci gaba da cewa shirin da kwamitin tsaro ya yi ci gaba da ya yi da kuma gazawarsa na mayar da martani ga waɗannan take haƙƙi ba wai kawai yana ƙara yana ƙara wa masu ta'addanci ƙarfi ba ne har ma yana lalata hasashen yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa yakin da aka ɗora wa iran ya za ya canza daidaito da ke tsakanin sahiyoniya da amurka tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta dakarun kare juyin halin musulunci Hussein Taif ya ce yakin kwanaki sha biyu da gwamnatin sahayoniya ta ɗora wa Iran ba wai kawai bai cimma komai ba ga Isra'ila har ma ya canza daidaiton dabarun Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila gaba ɗaya a lokacin taron tattaunawa na 31 na ƙungiyar jaruman musulunci a Qom. Hussein Ta'ib ya ce dakarun kare junjo halin musulunci da sojojin Iran sun kalubalanci masu girman kai inda suka kai wani mataki cikin sauri na zarce lissafin siyasa da tsaro idan aka kimanta da yake magana game da bitar dabarun tsaron ƙasa na Amurka bayan gujewar tarayyar Soviet. Hussein Ta'ib ya ce burin farko na Amurka da zarar an shiga shekara ta 2025 shine ne. mai da hankali kan kawar da duk wata cikas gare ta daga ikon duniya don haka a cikin bitar shekara ta 2020 amurkawa sun yadda cewa ba a cimma wannan buri ba kuma sun ayyana shekara shekaru goma daga 2020 zuwa 30 a matsayin shekaru goma masu mahimmanci ga makomarsu da makomar yankin gabasta tsakiya. mataimakin babban kwamandan rundunar sojin iran kan haɗin gwiwa ya jaddada cewa sojojin iran a shirye suke su fuskanci kowace farazana mataimakin babban kwamandan dakarun rundunar sojin iran kan haɗin gwiwa royal admiral, habibullah sayari ya ce an zaɓi sojojin iran daga cikin mafi kyawun matasa a ƙasar kuma suna shirye su fuskanci kowace barazana. a gefen bikin buɗe gasar cin kofin duniya ta hudu ta sojoji masu harba kibau wadda rundunar sojin sama ta shirya a ƙungiyar masu harbi a ranar juma'a da yamma real admiral sayari ya yi magana da manema labarai game da matakin shirye-shiryen sojoji da kuma rawar da wasanni ke takawa wajen inganta ƙarfinsu. ya jaddada cewa wasanni suna da matuƙar muhimmanci ga lafiyar ɗan adam kuma al'umma marasa lafiya ba za su iya ci gaba ba ya ce a cikin rundunar sojin wasanni muhimman abu ne a cikin lafiyar matasa da ke tabbatar da makomar ƙasar masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran shugaban ƙasar venezuela ya yi tsokaci kan matakin sojin amurka yana mai cewa amurka tana son ƙirƙiro yaƙi a yankin shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya zargi amurka da yunkurin ta yadda sabon yaƙi a kan ƙasarsa bayan rahotannin da ke cewa amurka na gudanar da shirin soji na kai hari kan wuraren samar da hodal iblis a venezuela madaro ya ce a cikin wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin suna ƙirƙirar yaƙi ne domin tabbatar da ta'addancin da suke yi wa venezuela suna son mayar da batun miyagun ƙwayoyi ya zama hujjar sabon mamayar sojoji a halatin amurka ya kana da cewa gwamnatin ba za ta bari wani ƙarfi na ƙasashen waje ike ta ikon venezuela ba yana mai cewa sojojin venezuela suna cikin shirin kota kwana don kare ƙasarsu daga wata barazana ta waje ɓangaren falasɗinawa sun amince a birnin alkahira kan yadda za a tafiyar da gaza a nan gaba bangarorin falasɗinawa da suka yi taro a birnin alkahira a ranar juma'a sun sanar da amincewarsu kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi gudanar da yankin gaza da kuma ci gaba da tabbatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma abu mafi muhimmanci na kafa kwamitin da za a miƙa masa ikon wucin gadi na tafiyar da al'ummar falasinawa a gaza wata sanarwa da ɓangarorin suka fitar a ƙarshen taronsu a babban birnin masar ta bayyana cewa bisa gayyatar jamhuriyar larabawa ta masar ƙarƙashin jagorancin shugaba abdul al-sisi da kuma ci gaba da kokarin 'yan uwa masu shiga tsakani a masar qatar da turkiya na dakatar da yakin gaza da kuma magance illolinsa a kwanan nan sakamakon taron zaman lafiya na sharmushek da aka gudanar a watan oktoban shekara ta 2025 wasu ɓangarorin falasinawa sun yi taro a babban birnin masar alkahira domin tattauna ci gaban da aka samu kan batun falasinawa da kuma mataki na biyu na shirin shugaba donald trump na dakatar da yakin gaza wannan wani bangare ne na shirye-shiryen tattaunawa ta ƙasa baki ɗaya don kare aikin ƙasa don kare aikin ƙasa da kuma dawo da haɗin kan ƙasa ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryen mu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labarai shirin ko kun san mu koyi harshen farasanci gisoshin rayuwa da muleka Iran da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar ƙasar Iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka tauka kafa mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya a kan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata ya yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta da goma sha biyar. wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka kakaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada kuri'a kan wannan daftarin kuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar akalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana daya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin bacin rai da damuwa da 'yan majalisar suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya kan kasar iran wanda suke da alaka da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bayan hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan gaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin su a matsayin su na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka daukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Asabar 25 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau aka sako margayi imam Khomeini daga gidan kaso na gwamnatin sarki sha sakamakon gabatar da wani jawabi wanda ya yi inda ya kausar suka akan amincewa da dokar da aka kafa ko kuma ba da kariya ga 'yan kasar amurka a kasar iran a nasa jawabin murga imam kumeni ya yi allah wadai da amurka da kuma gwamnatin sahuniya sannan kuma ya nuna wannan rana a matsayin rana ta bakin ciki ya kuma nuna adawarsa matuƙa da tsarin mulki da gwamnatin sarki sha wanda ya kafa irin wannan doka wadda ta yi hannun riga da haƙoƙi na al'ummar ƙasar iran musamman ma da yadda ya mika wuya ka cokab ga amurka da yahudawan sahuniya da turawan yammacin duniya 'yan mulkin mallaka irin wannan mataki da margayi imam Khomeini ya dauka ya sake da gwamnatin sarki sha ta da gwamnatin sarki sha ta kafa masa wasu sabbin dokoki da ka'idoji bayan 'yan kwanaki kuma aka kama shi aka fitar da shi daga kasar da farko dai an kore shi inda ya koma kasar turkiya bayan watanni goma sha ɗaya kuma aka kore shi daga kasar turkiya ya kuma yi gudun hijira zuwa iraki sakamakon yadda yake amincewa da sharaɗa da mahukuntan kasar turkiya suka kafa masa waɗanda su ma sun yi hannun riga da manufofinsa musamman ma hana shi yin magana akan duk wani abin da ya shafi kasar iran ko kuma batutuwa da suka shafi siyasa bayan sarsa kasar iraki marga imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa da korowa ta ilmomin addinin musulunci gami da sauran harkokinsa na gwagwarmaya da zalunci daga makarya na gwamnatin sarki sha dan koran kasar amurka da kasashen yammacin duniya marga imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a cikin walwala a birnin najaf na kasar iraki wanda kuma shine babbar cibiyar ilimin addinin musulunci ta kasar iraqin amma daga bisani bayan da saddam hussein ya mamaye harkokin siyasa a kasar iraki baki daya ya hada kai da sarki sha na kasar iran domin takura wa margayi imam khomeini tare da hana shi gudanar da al'amura na addini a cikin yanci wanda shi ma nan margayi imam khomeini bai amince da sharuɗan da saddam hussein ya gindaya masa ba daga nan ne kuma aka tilasta masa barin kasar iraki zuwa kasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan oktoban shekara ta 1917 jin juhalin gurguzo kai ga samun nasara a kasar rasha kafin wannan lokacin da ya sarakunan kasar rasha suna zalantar mutanen kasar kuma talauci ya yaɗo a tsakanin mutanen kasar rasha wanda ya sa mutane suka ba da goyon baya ga yunkurin juyin juhalin gurguzu musamman ma dai marasa galihu daga cikinsu tsarin gurguzu ne dai ya kafa tarayyar soviet wadda ta mamaye wasu kasashe makwabtan kasar rasha wanda hakan kuma ya baiwa tarayyar soviet din karfi a duniya amma bayan shekaru saba'in tsarin gurguzu wanda yake iko da tarayyar soviet ya wargaje kuma kasashen da suke cikin wannan tarayya sun tarwatse kowace ta koma mai cin gishin kanta masu ko kun san cewa yau ce ranar 29 ga watan oktoba ranar da ake ɗaukata a matsayin ranar ƙasa a ƙasar kazakistan kazakistan dai tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da talatin kuma tana kwaftaka da ƙasashen rasha daga arewa china daga kudu kirgistan daga kudu maso yamma sai kuma uzbekistan daga kudu harshen mutanen ƙasar ɗaya shine kazakh amma harshen rashanci shine harshen da ake magana da shi a hukumance a ƙasar kasantuwar daga cikin kasashen tsohon tarayyar soviet baga kuma kazakistan tana bakin tekun caspian sea sannan kuma kashi 20 cikin 100 na kasar duwatsu ne kuma mafi yawan mutanen kasar musulmi ne masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan oktoban shekara ta 1881 aka haifi pablo picasso a kasar spain picasso shahararren mai ayyukan zane-zane ne a lokacin rayuwarsa shine fara kirkiro nau'in zane-zane na cubism zanen da ke nuna yadda abubuwa suka faru a tarihi a cikin allo guda ɗaya wanda kuma a cikin kankanin lokaci ya samu karɓuwa matuka a cikin kasashen turai musamman ma da kasar faransa masu ayyukan zane-zane da dama sun yi koyi da irin wannan salo na zane-zanensa musamman ma dai zanen cubism mafi shahara da cikin zane-zane wanda ya yi a irin wannan salo shine zanen konika wanda a cikinsa ya nuna abubuwa da dama da suka faru masu muni a garin konika na kasar spain a lokacin yakin basasar kasar آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na 122 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun riga sun isa birnin isfahan domin yawon shakatawa inda suke zuwa wurare na tarihi da suka shahara a wannan birni domin ganewa idanunsu muhammad a yau dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi musu rakiya tare da nuna musu muhimman wurare da kuma musu ƙarin bayani akan tarihinsu sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana a tsakaninsu. To amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. bolivar. titi. قشنگ میکاو همه جا کوئنا اصفهان برنن اصفهان شهر برنی زیبا میکاو خیابان تیتی قدیم دردی قدیمی ونی ددده دستور امرنی شاه سرکی چهارصد دری هدو سال شکره پیش کپن اینجا نن آنها ساختند سو سینگنه آنها ساخته اند سو سرگا سینگنه زمان لوکچی آن بوده است شی یا کسنچی جوی ایدانی روه آب روه وسط سکیه زاینده رود کورمر زاینده رود آن میریخته است شی یه نازبه چرا؟ میسه چهار باغ لمبونا هدو آنها میگویند سو سنا پدن وجود داشته است یا کسنچه اکویشی الان ینزو باغ لمبو باغها لمبونا آن خراب شده است سن چی؟ فقط کوی هشت بهشت الجنه تکوز آن باقی است شی یاونزو کاخ پدا در واقع احقیقه ساختمان گینی طبقه هوا اتاق دکی اتاق ها دکونه مجلل waɗanda aka Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stanley rastan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sayarar imam alhassan almushtaba alaihi salam dan fatima salamullahi alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda ibn Abbas ya rubuta wa Imam Al-Hassan alaihi salam wasiƙa inda a ciki ya gabatar da wasu abubuwa da dama daga ciki ya bayyana masa yadda zai nada shugabanni a ganinsa amma malamai sun bayyana masa cewa ya yi kuskure a inda yake ganin a yi amfani da masu daraja da kuɗi da ɗaukaka cikin al'umma don samun biyayyar mabiyansu wanda addinin musulunci bai zo da shi ba addinin musulunci baya ɗaukan wani da daraja fiye da wanda ya fi tsoron allah da kuma ayyukan alkhairi da kuma cancanta amma ba da matsayinsa a cikin al'umma kamar shugabanci wata kabila ko mai kuɗi ne ko kuma don ya fito daga wani gida mai daraja wannan addinin musulunci baya sa a matsayin kome don mutane ɗaya suke sannan mun ga yadda imam ali salam a lokacin shugabancinsa inda wata bakureshiya ta zo masa salam tana cewa yanzu za ka daidaita ni a rabon dukiya da wannan koyan gata sai imam ali salam ya dube ta sannan ya ɗauko ƙasa a hannunsa yana jujjuya ta yana cewa wannan ƙasar da ke hannuna babu bambanci ko kuma fifiko tsakanin sashen ta da kuma sashe a nan yana nufin wato turbayan da allah ta'ala ya halicci koyon garki da kuma ke kanki ba su da bambanci wajen allah don ke ba ce bai sa ki fifiko a kan wanda ba bakureshiya ba a wajen allah ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron allah wato akwai yiwuwar wannan kuyangar ki tafi ki daraja a wajen allah kamar yadda hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da dama wanda kuma suka shahara suka kawo dangane da hakan daga cikinsu akwai inda yake cewa dukkaninku daga adamu ne kuma adamu daga turbaya aka halicce shi sannan ibn abbas ya yi maganar yakar muawiya inda ya ce masa kada ya miƙa kai gare shi har zuwa abin da allah zai yi ko kuma mutuwa ta raba su amma bayan wannan imam alhassan salam ya rubuta wa muawiya wasiƙa inda yake kiransa zuwa shiga cikin abin da mutane suka shiga wato bai a gare shi sannan ya aika wasiƙar ta hannun mutane biyu masu daraja daga cikin sanannun mutane masu daraja a cikin al'ummar musulmi kuma su ne alharithu ɗan suwaida at-tamimi tabi'i ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma ya ruwaito hadisai masu inganci daga wasu sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ishe ka girmansa cewa ya ruwaito hadisai daga aliyu da abi talib alaihissalam amirul mu'minin sannan malaman hadisi sun ce shi amintacce ne fiqa sai kuma jundubil azdi al'amuri wanda ya kasance sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne da kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib salam shi ma ya ruwaito hadisi daga imam ali salam. shi ne ya rawaito hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa haddin wanda yake sihiri shine duka wuyansa da takobi wato kashe shi da takobi malaman hadisi sun ce mutum ne mai gaskiya kuma amintacce kuma fika ne ga kuma nassin wasiƙar kamar yadda take daga bawan allah alhassan amirul mu'minina zuwa ga muawiya dan abu sufyan bayan haka lalle allah ya aiki muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ga talikai ya bayyana gaskiya da shi ya murkushe shirka da shi ya kuma ɗaukaka larabawa a ko'ina suke sannan ya ɗaukaka ƙureshawa a keɓe yana cewa kuma lalle shi alkur'ani ɗaukakanka da mutanenka ne a lokacin da allah ta'ala ya yi masa wa wafati sai larabawa suka yi jayayya a kan shugabanci a bayansa ƙurashawa suka ce mu ne danginsa da kuma waliyan al'amarinsa kada ku yi jayayya da mu a cikin shugabancinsa a bayansa sai sauran laraba suka amince suka barwa ƙurashawa amma ƙurashawa sun yi jayayya da mu a cikin abin da larabawa su suka saka masu faufau shawa ba su yi mana adalci ba duk da cewa wasunsu sun kasance haƙiƙa masu falala a addini ne da kuma sabika a cikin musulunci kuma babu mamakin jayayya da kake da mu ya kai mu'awiya a cikin shugabanci ba tare da gaskiya da aka san shi ba ko kuma wani gurbi ko kuma alama na abin yabo mai kyau da kake da shi a musulunci amma dai mahaɗarmu a wajen allah ta'ala muna roƙon allah ta'ala ya kyautata mana kada ya ba mu wani abu a wannan duniya wanda zai tauye matsayinmu a wajensa a lahira Lallai a lokacin da allah ta'ala ya yi wa aliyu salam wa fati musulmi sun ɗora ni a kan shugabanci a bayansa ka ji tsoron allah ya mu'awiya ka dubi al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka yi abin da zai hana zubar da jininta ya kuma kyautata al'amarinta wassalam wannan wasiƙar imam hassan salam ga mu'awiya kenan akwai wata siga ta wannan wasiƙar wacce ta fi bayyana al'amuran da ya kawo amma wannan ya wadatar bayanin abinda wasiƙar imam alhassan salam ga mu'awiya ta kunsa sun hada da cewa da farko imam alhassan salam ya bayyana matsayinsa dangane da khalifanci a addinin musulunci yana ganinta a matsayin haƙƙi ne daga haƙƙin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko ahlul baiti alaihi salam ba wanda yake tarayya da su a cikinsa har abada kuma wanda ya kwace ta daga hannunsu to ya zalunce su ya kuma kwace haƙƙinsu ne imam alhassan salam ya kawo hujja kan haƙƙinsu na khalifanci da yadda ƙurashawa suka yi jayayya da sauran larabawa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa su ne kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Qurayshawa su suka fi kusa da shi don haka su suka fi cancanta da gadon shugabancinsa don haka sun buƙaci larabawa wa'anda kuma su ne ansar wa'anda suka haɗu a saƙifa a madina suka fito da sa'adan ubada suna son naɗa shi a matsayin khalifa sai ƙurishawa suka zo suka shiga jayayyar da su daga ƙarshe dai suka bar wa shawa amma a cikin ƙurashawa akwai wa'anda suka fi kusa da manzan allah sallallahu alaihi wa kan wa'anda suka yi jayayya da mutanen saƙifa kuma su ne iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa amma a lokacin da alil bai salam wanda aliyu salam yake wakiltansu suka buƙaci su ba shi haƙƙinsa tare da gabatar da hujjoji irin wacce suka gabatar suka kuma kwace ta daga hannun larabawa ko kuma ansar kan cewa shi ya fi kusa da manzon allah sallallahu alaihi sallam amma suka ƙi masa adalci kamar yadda larabawa suka yi masu adalci sun kwace haƙƙin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam sun hana su kuma allah ne mai hukunci a tsakaninsu a ranar kiyama. na biyu kuma imam salam ya bayyana dalilan da ya sa suka janye daga haƙƙinsu bayan an hana su ita kuma shine tsaron ɓata da kuma wargajewa addinin musulunci da kuma lalacewarsa idan ba su janye daga neman haƙƙinsu ba sai suka janye saboda maslahar addinin musulunci dangane da wannan mahaifinsa imam ali salam ya ƙara bayyana haka a cikin wasiƙar da ya aika wa mutanen ƙasar masar faɗa inda yake faɗa musu a wani bangare daga cikin wasiƙan yana cewa a lokacin da ya wuce wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu musulmi sun yi jayayya a tsakaninsu kan shugabanci a bayansa na rantse da allah bai taɓa faɗuwa a cikin tunanina ba ko kuma ƙwaƙwalwata ba kan cewa larabawa za su ƙwace shugabanci daga ahli baitin manzon allah sallallahu alaihi sallam ba bai taɓa zuwa mani kan cewa za su nisantar da ni daga barin shugabanci a bayansa ba ban ankara ba sai na ga mutane sun kwarara suna bai'a wa wani sai na janye hannuna har sai da na ga yadda mutane suna ja da baya suna barin addinin musulunci suna kira zuwa ga shafi addinin muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai na ji tsoro idan ban taimakawa musulunci da musulmi ba to kuwa zan ga tawaya da kuma rusawarsa sai kuma ya zama musiba a kaina zai zama mafi girma daga kubutar shugabancin ku wanda idan da na same shi bai fi jin daɗin duniya na kwanaki kaɗan ba ne duk abin da yake ciki zai kawo kamar yadda hasken ruwa mara gaskiya yake gushewa ko yadda gajimare yake watsewa a sararin samaniya to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu za mu tashi daga inda muka tsaya. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iraniyawa. Barka da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin samun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a shirin namu zai gayyato muku wani mawaƙi ne na musamman wanda shine karan farko da ya fara bayyana a cikin shirin namu wato Iman Khatib. Da fatan masu gara zama kuma za su saurari in tsaraba da ta zamana a cikin shirin. da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ya tafi daɗi to ai saurare lafiya اگه تاریک اگه روشن شب و پشت سر گذاشتم هوای تو پریدم اگه بال و پر نداشتم به هوای تو پریدم به هوای تو نشستم به ستاره از تو گفتم سکه شبا شکستم سکه شب و شکستم به ستاره از تو گفتم آسمونم آسمون شد اسم تو ترانه کردم رگ شعرم پر خون شد گفتم از آتش عشق گفتمش سرخی خونم تازه شد قصه عشقم قصه شد شعر جنونم گفتمش آتش عشق گفتمش سرخی خونم تازه شد قصه عشقم قصه شد شعر جنونم سکوت آینه هر و از قفس بگیرم اومدم از تب توفان از شب شعله و آتش برم از شاه بر سیمان حسرت خود to a gaida iman khatib fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran wanda yana mana waƙa ta musamman da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta barin koma gefe in haɗa ku da iman khatib domin gabatar da ɗaya waƙar da ya shirya mana a cikin shirin amma kafin wannan lokacin amma idan wani sai maka shi ne kammala nima da gunshirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سواره بیقراره بیرق سرخ محرم باشه نداره هرگز ترسی از آدم و یه سواره که قراره تشنه ها رو بیاره بزنه به سیاه دشمنا دوباره اگه دریا اگه صحرا اگه شنها تعریفش نمیشه میگذره گوشوناش تو پرنده دو تا چشمه پر خودشون رودخونه بودن نقشه سفر کشیدن دوتا رودخونه سرخه اگه دجله یا فراته اون دوتا دستای عاشق دستای علمدار نجاته Amurka Iran. Yawan masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihi mai murare masu daɗan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu waya tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin abin tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon bude ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini ne suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci. ɗakin karatu da makarantar kamaliyya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makarantar akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a bangaren tafsiri da hadisi da sarfa na hawu, da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun da tun a da zuwa yanzu sun haɗa Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana a ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan minisan nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yana haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye a kan ƙafafunsa. iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu kowane gini yana dalilai da suka sanya ake sanya masa suna a zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas da titin lambuna hudu da ke Isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shelkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki hadda da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta Safzawar da jami'ar hakim Safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul bai bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzuvari yana da masaukin baki goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci mai cike da tarihi da kuma sumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar Amma saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci gaba sauran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.